daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata. saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu biyar da 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar 00983 506 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim ma sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran a wannan rana ta juma'a hajji babbar rana kuma ranar babbar sallah to abubuwan da za mu gabatar muku a cikin shirin namu wanda ni mustapha adam zan kasance tare da ku su ne labarin duniya da ɗume su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru sai shirin nan na kokon san daga nan sai duniyar mu a yau sannan shirin naku na muroyin masu saurare da fatan za ku kusance tare da mu domin jin waɗannan shirye-shiryen da za mu gabatar muku. Labaran duniya da farko ga kanunsu. beirut haramtaccen kasar isra'ila ta kai hare-hare a unguwar dahiya a kasar afirka tana shirin samar da maganin kwalara da kanta tsohon shugaban kasar zambia edgar lungu ya rasu a jiya alhamis to yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labarun haramtacciyar kasar isra'ila ta kai hare-hare a unguwar zahiya da ke birnin beirut a kasar labanan rahotanni da suke fitowa daga labanan sun ce jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai hare-hare har sau bakwai wato su goma sha bakwai a cikin unguwar zahiya a birnin beirut kafin watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila ko cewa suka yi harin shine mafi girma da haramtacciyar ƙasar ta kai a labanan tun bayan tsar da yaƙi kuma tuni sojojin na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kafa na'urorin kakkaɓo makamai a arewacin falastinu da ke ƙarƙashin mamaya saboda tsoron harin da za a iya kai musu daga labanan ƙananan jiragen yaƙi marasa matuƙi masu yawa ne suka rika yin shawagi ƙasa-ƙasa a saman birnin beirut tare da yin kira ga mazauna yankin da su fice daga cikinsa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta riya cewa wurin da ta kai wa harin masana'anta ce ta kera jiragen sama marasa matuki lamarin da majiyar labanan ta karyata tashar talabijin ta sha biyu ta 'yan sahiyoniya ta watsa labarin da ke cewa sojojin haramtacciyar ƙasar tasu suna cikin shirin yiwuwar a mayar da martani daga labanan saboda harin da suka kai wa birnin beirut rasha ta kai munanan hare-hare a ƙasar ukraine rasha ta yi amfani da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙi wajen kai hare-hare a kan birnin cape da kuma wasu gundumomi tara na ƙasar ta ukraine rundunar sojan sama ƙasar ukraine ta ce ƙasar tasu ta fuskanci munanan hare-hare da makamai masu linzami a cikin gundumomin gabashi yammaci da kuma babban birnin ƙasar rundunar sojan da take tafiyar da sha'anin mulki a birnin kiev ta sanar da cewa daga cikin wuraren da aka kai wa hare-haren da akwai tashar jiragen ƙasa hakanan kuma wato muhimman cibiyoyi da kuma gidajen faran hula magajin birnin na kiev vitali kishoko ya sanar da cewa mutum ɗaya rasa ransa yayin da wasu mutane ashirin suka jikata sanadiyar harin na rasha hakanan kuma gobara ta tashi a lokacin da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙi suka fada a cikin unguwanni uku a birnin a can ƙasar rasha kuwa an sanar da kakkaɓo jirage uku marasa matuki da ukraine ta harba wa birnin moscow hakanan kuma an dakatar da kai da komowa a jiragen sama na birnin moscow da kuma na kagola sai dai kuma wata majiyar ta rasha ta ce gobara ta tashi a cikin wani gida a garin ingil saboda fadawar jirgin sama masu matuki a kansa yaƙi dai ya ɓarke ne a tsakanin rasha da ukraine tun a ranar 24 ga watan fabrairu na shekara ta 2022 wanda ya zuwa yanzu ya ci rayukan mutane fiye da dubu sha biyu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta sanar to kuna jin waɗannan labarun kai tsaye daga nan sashen hausa na murna jamhuriyar musulunci ta iran nahiyar afirka tana shirin samar da maganin cutar kwalara da kanta shugabannin nahiyar afirka sun tattauna hanyoyin da za a samar da maganin kwalara a cikin nahiyar an tattauna wannan batu ne dai a yin taron da aka yi ta hanyar bidiyo daga nesa akan hanyoyin magance cutuka mambata da suka hada da rigakafi waɗanda suka halarci taron ta bidiyo sun hada shugabannin ƙasashen angola namibia malawi da kuma jamhuriyar demokuraɗiyar congo shugaban ƙasar ta namibia hayakinde hishimla ya bayyana cewa da akwai buƙatar nahiyar afirka ta fara samar da magunguna cikin gaggawa tare da dogaro da nahiyar wajen samar da kudaden da ake da bukatuwa da su domin yin haka saboda kaucewa dogaro da waje hakanan kuma shugaban ƙasar ta wato namibia ya ce saboda kwalara idan ta ɓarke tana ba ta san wato iyakokin ƙasashe ba ya kamata mu yi aiki tare da kuma samar da tsarin gargaɗi da gaggawa a tsakanin ƙasashen makwabta shi ko shugaban ƙasar angola jao lorenco wanda kuma shine yake rike da kambun jagorancin ƙungiyar nahiyar afirka ya bayyana cewa cutar kwalara ta fi karfin a ɗauke ta a matsayin wani yanayi na gaggawa da yake bijirowa a fagen kiwon lafiya tana a matsayin ƙalubale ne mai girma da ke hana ci gaba na tattalin arziki da kuma bunƙasar al'umma a nahiyar ta afirka shi kuwa shugaban hukumar lafiya ta duniya adhanom ghebreyesus cewa a cikin wannan shekara ta 2025 nahiyar afirka za ta fuskanci kaso ɗaya bisa uku na dukkanin kudar za ta ɓarke a duniya kuma a cikin nahiyar dai da a sami mutuwar kaso 99 na jimillar waɗanda kwarara ɗin za ta kashe a duniya tsohon shugaban ƙasar zambia edgar lungu ya rasu a jiya alhamis kafin watsa labarun ƙasar ta zambia da kuma jam'iyyarsa ta pft sun sanar da cewa tsohon shugaban ƙasar ya faɗi ne a lokacin da yake motsa jiki a gidansa da ke birnin lusaka bayan da aka kai shi a wani asibitin soja na minnesota likitoci sun tabbatar da cewa ya rasu gwamnatin kasar ta zambia ta tabbatar da rasuwar tsohon shugaban kasar tare kuma da shelanta ranakun alhini na kasa sai shi dai lunga ya jagoranci kasar ne daga shekara ta 2015 zuwa ta 2021 da ake yabansa da gina muhimman cibiyoyi a kasar sai dai kuma hakan ya bar ƙasar da ɗimbin bashi ya zo yanzu dai ba a sanar da lokacin da za a jana'izar tsohon shugaban ƙasar ba shugaban ƙasar iran ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na masar da saudiya takwarorinsa na masar da saudiya shugaban ƙasar iran ɗin mas'ud pezeshkian ya zanta ta wayar tarho tare da shugaban ƙasar masar abdul fatah al-sisi inda suka taya juna murnar zuwan babbar sallah shugaban ya bayyana cewa ƙasar iran tana da tsari ta makwabtaka farko don haka ne take ƙara kyautata dangantakata da ƙasashen makwabta da kuma wato musamman ma da ƙasar masar kamfanin dillancin labarun ip na ƙasar iran ya bayyana cewa a wata wayar tarho da shugaban ƙasar na iran ya yi da yarima mai jiran gado na saudiya kuma firaministan ƙasar muhammad bin salman ya taya shi murna zagawar ranar sallah babba sannan suka yi magana ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu to ƙarshen labarin duniyar kenan to madalla bayan da gama sauraron labaran duniya sai a gyar zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka hada da sharhin bayan labaru daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na kokun san wanda yake bijiro da wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana sai shirin nan na duniyarmu a yau. sannan kuma mu karkare da shirin murayen masu saurare wanda zai mai da hankali ne akan sakonnin babbar sallah to da fatan za ku kasance tare da mu da mijin dukkan waɗannan shirye-shiryen kuma da su muke ban kwana da ku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin gwamnatin ƙasar faransa na amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta da kuma makomar hamci ƙasar isra'ila wanda ni tahir amin zan karanta shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya dage kan cewa sai ya shelanta amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta bisa fahimtar warware rikicin gabas ta tsakiya ta hanyar kafa ƙasashe biyu kamfanin dillancin labaran paris today na ƙasar iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran reuters na cewa shugaba emmanuel macron na ƙasar faransa ya dage kan cewa gwamnatin ƙasar faransa za ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayin hanya tilo ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya bayan ya ga yadda kasar isra'ila take kisan kiyashi ko kisan kare dangi ga falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sai dai menene matsayin sauran kasashen turai kuma yaya wannan zai shafi ita hamdi isra'ila musamman firayim ministan haramtaccen kasar benjamin netanyahu a ranar 17 zuwa 20 ga watan yuni da ya shigo ne gwamnatin ƙasar faransa da kuma ƙasar saudiya za su jagoranci wani taro a birnin new york na ƙasar amurka tare da haɗin kai da majalisar ɗinkin duniya don shelanta amincewa da ƙasar falastinu a matsayin 'yantacciyar ƙasa kafaɗa da kafaɗa da hamci ƙasar isra'ila idan haka ya faru dai ƙasar faransa ce ƙasa ta farko a cikin ƙasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa da kuma yahudawa masu yawa ta fara amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware rikicin gabas ta tsakiya mafi girma wanda aka ɗauki fiye da shekaru saba'in ana fafatawa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto spain bath 8 ministan harkokin wajen norway yana cewa idan ƙasar faransa ta amince da samuwar ƙasar falastino ƙasashen turai da dama za su bi sawunta su amince da ƙasar falastino ganin yadda al'amarin yana damun kowa a duniya wasu masana dai suna ganin shugaba macron ya ɗauki wannan matakin ne saboda ganin yadda muguwar gwamnatin isra'ila take niƙa falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan irin yadda babu wanda zai amince da hakan a ko'ina yake a duniya har ila yau macron ya ɗauki wannan matakin ne don kada rikicin ya ƙara rincaɓewa har ya zama ba za a sake yin maganar kafa ƙasashe biyu don walwala rikicin ma gaba ɗaya don da alamun rikicin in ya ci gaba to tabbas ƙasa ɗaya ne kawai za a yi a ƙasar da aka mamaye kuma mafi rinjayen zato Shi ne hamci ƙasar isra'ila za ta wargaje kuma za a kafa ƙasar falastinu mai cikakken 'yanci a dukkanin ƙasar falastinu da aka mamaye anne kilele gendre jami'in shugaban ƙasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an naƙalto shi yana cewa a halin yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da ƙasar falastinu ne kuma mu yi aiki ga dangadan don ganin takafo sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayinta na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar g7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato wannan al'amarin babba ne sosai ga yahudawan isra'ila musamman Firayim Ministan ƙasar benjamin netanyahu wannan al'amarin zai dakula wa harjin ƙasar isra'ila lissafi musamman benjamin netanyahu prime ministan haramtaccen ƙasar gwamnatin ƙasar faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari duk wata takurawa daga hamshi ƙasar isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba wani babban jami'in gwamnatin ƙasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta to wannan shine lokacin wasu da dama dai sun bayyana cewa idan ƙasar faransa ta sami nasarar tabbatar da aniyarta to wannan kamar bom ɗin nukiliya ne aka jefa wa hamci ƙasar isra'ila ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. こうくんさん Bismillah rahman rahim Yau Juma'a goma sha shida ga watan Khurdod shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da goma ga watan Zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da shida ga watan Yuni shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya. Masu sauraro ko kun san cewa yau ce goma ga watan Zulhajji na wannan shekarar wacce ta kasance ranar Idi ko babbar sallah ga musulmi. mahajjata musulmi a wannan ranar ana buƙatar su su yanka rago kowannensu su kuma ci su sha don haramun ne a yi azumi a ranar sallah don tunawa da annabi ibrahim salam saboda ya miƙa kai ga umarnin allah ba tare da shakka da ya yi a lokacin da allah ta'ala ya buƙace shi a mafarki da ya yanka ɗansa annabi ismail salam annabi ibrahim salam a irin wannan ranar ya bi umarnin allah ya kawo wuƙa ya yanka makokoron ɗansa annabi Ismail salam wato ɗansa wanda ya fi so a rayuwarsa. Amma tare da umarnin Allah wukar bata yanka makokoronsa ba sai Allah ta'ala ya fanshi annabi Ismail salam da rago bayan da suka miƙa kai. Don haka Allah ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim salam ya kuma ci jarrabawarsa. Saboda haka Allah ta'ala yana son mu zama kamar annabi ibrahim salam wajen biyayya ga umarninsa allah ta'ala yana son mu cire son zuciya da kuma bukatunmu idan al'amarin ya shafi umarnin allah ta'ala a cikin rayuwarmu mu sanya allah ta'ala a gaban kome don haka darasi babba wanda musulmi za su ɗauka a cikin sallar layya ita ce mu zama masu jin tsoron allah mu kuma aikata duk abin da ya umarce mu ba tare da bin son zuciyarmu ba. Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau, wato shidda ga watan yuni shekara 1982 miladiya sojojin hamji kasar isra'ila sun kutsa a cikin kasar lebanon sun kuma mamaye kasar har zuwa birnin beirut babban birnin kasar da ke tsakiyar kasar a hanyar su ta mamaye kasar lebanon sojojin yahudawan daga kudancin kasar sun aikata laifukan yaƙi masu yawa har ila yau bayan mamayar kasar a cikin watan satumba na wancan shekaran sun yi kisan kiyashi wa falastinawa masu gudun hijira a sansan sansanoninsu da ke sabra da shatila a ƙasar ta lebanon sannan sun lalata manya-manyan gine-gine na ƙasar sun lalata abubuwa masu amfani da dama a cikin ƙasar wannan mamayar ta ci gaba har zuwa shekara ta 2000 miladiya a lokacin da dakarun ƙungiyar hezbollah wacce take samun goyon bayan jihunar musulunci ta iran ta kore su daga ƙasar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a ranar irin ta wato 6 ga watan hordot shekara ta 1968 hijira shamsiya aka yi jana'izar imam khomeini kudisa ruhu wanda ya yi wafati a ranar asabar 13 ga watan hordot na wancan shekarar kafin haka dai bayan an kammala dukkanin abubuwan da ake wa mamaci an kawo gawar imam mai tsarki a masallacin idin da ke tsakiyar birnin tehran rana guda kafin a yi masa jana'iza inda mutane suka yi bankwana da shi sannan a rana irin ta yau suka sanya shi a kabarinsa a makabartar beheshti zahara da ke kudancin birnin tehran kusa da shahidan juyin juya hali musulunci sannan kusa da shahidan yakin shekaru takwas da kasar iraki an kiyasta cewa mutane kimanin miliyan goma ne daga ciki da kuma wajen ƙasar iran suka halarci jana'izarsa na halin yanzu hubarinsa ya zama wurin ziyara ga masoya jamhuriyar musulunci ta iran da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi a nan kudancin birnin Iran. masu sauraro ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan zulhajjin shekara ta 1436 hijira kamariya ko kuma 24 ga watan satumba shekara ta 2015 miladiya mahajjata kimani dubu bakwai ne wa'anda suke kan hanyarsu ta zuwa jifan shaidan da ake kira jamara sun rasa rayukansu saboda takurewar hanya da kuma turmutsutsi a tsakanin mutane a mina iraniyawa 464 ne dai suka rasa rayukansu a wannan musibar daga ciki hadda gazanfar rukun abadi tsohon jakadan ƙasar iran a ƙasar lebanon wanda kuma ya karanta saƙon imam hamna'i na wancan shekarar a ranar arafa wannan musibar dai ta auku ne saboda rufewar titi na 204 wanda hukumomin saudiya suka yi da misalin karfe 9 na safe wanda ya jawo matsi sosai har abin ya kai ga asarar rayuka masu yawa wannan musibar dai na daga cikin manya-manyan musibun da ya faru da mahajjata a tarihin hajji. duniyarmu a yau.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 sama da yara dubu hamsin ne aka kashe ko suka jikkata a yakin gaza da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai na 'yan gudun hijiran Falasinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA ta sanar da cewa sama da yara dubu hamsin ne aka kashe ko kuma suka jikkata a zirin Gaza cikin watanni ashirin da suka gabata lamarin da ya kasance ɗaya daga cikin mafi munin muggan laifuka da aka aikata kan ƙananan yara a tashe-tashen hankula na zamani. hukumar unrwa ta tabbatar da cewa ana ci gaba da kashe fararen hula da suka hada da kananan yara da ma'aikatan jin kai da kuma ma'aikatan lafiya gami da 'yan jarida kullum rana a gaza yayin da ake ci gaba da kai hare-hare kan mai uwa da wabi domin ganin an kashe duk wani mahaluki a yankin bayanin ya zo ne bayan da asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya wallafa wata sanarwa da jami'insa na yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka edward begbeda ya fitar inda ya yi gargaɗin yadda matsalar da kananan yara ke ciki a zirin gaza wacce ba a taɓa ganin irin ta ba inda ya jaddada cewa an kashe da jikatan yara fiye da dubu hamsin tun daga watan oktoban shekara ta 2023 bagabeda ya bayyana abin da ke faruwa ga yara a yankin gaza a matsayin jerin ta'asa da ba za a iya misaltawa ba a tsawon awanni 72 da aka kwashe an bayyana zurfin masifar Bagbada ya ce mummunan hotunan da aka ɗauka a cikin sa'o'i a saba'in da biyu kacal a ƙarshen makon da ya gabata sun sake bayyana irin tsadar matakan nuna rashin imani da aka aikata cikin wannan yaƙi kan yara. a ranar juma'a da ta gabata an gano gawakin yara da aka kona da kuma tarwatsa su daga cikin baraguzan gidajensu da ke hom yunus a cikin yan uwa goma falasinawa yan ƙasar shekaru goma sha biyu ɗaya ne ya tsira da mummunan raunuka kamar yadda rahotannin suka bayyana a safiyar ranar litinin da ta gabata hotunan sun nuna wani karamin yaro da ke makale a cikin wata makaranta da ke birnin gaza sakamakon harin da aka kai da ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 31 ciki har da yara 18 bagbada ya lura cewa wannan yaron bai kamata ya rage su zuwa adadi ba a maimakon haka sun zama wani bangare na jerin manyan laifuka waɗanda suka hada da fuskantar kisa da jikata kai tsaye waɗanda aka killace daga samun kayan agaji adadin da aka wurga su cikin masifar yunwa da tilasta musu gudun hijira hakanan yankunan falasinawa sun fuskanci rushe-rushen asibitoci makarantu gidaje da muhimman ababen more rayuwa tun bayan kawo ƙarshen tsagaita buɗe wuta a ranar 18 ga watan maris an kashe yara 1,309 tare da jikata wasu 3,738 a cewar bayanan asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef daraktan yankin ya yi tambayar cewa yara 'yan mata da maza nawa ne za a kashe a nan gaba wani mataki na firgici da tashin hankali suka kamata a watsa kai tsaye a kafofin yaɗa labarai kafin ƙasashen duniya su tsoma baki a dakatar da wannan cin zarafi ya kuma yi kira da a ɗauki kwakwaran mataki na ƙasa da ƙasa don kawo ƙarshen wannan ɗanyen aiki na kisan gilla tare da ɗora alhaki ga ƙasashen duniya da suka yi shiru gami da jaddada buƙatar yin amfani da tasirin siyasa wajen ceto rayuka a zirin gaza asusun ƙananan yara na unicef ya kuma sake sabunta yin kira na neman tsakaita buɗe wuta cikin gaggawa a gaza domin kare fararen hula da ƙananan yara mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kare haƙƙin bil'adama samun damar kai kayan agaji cikin gaggawa da kuma sakin dukkanin fursunoni bagbeda ya kammala bayaninsa da cewa yaran gaza na buƙatar kariya suna buƙatar abinci ruwa da magunguna suna buƙatar tsakaita buɗe huta amma fiye da komai suna buƙatar ɗaukan matakin gaggawa na haɗin gwiwa domin daƙile wannan lamari gaba ɗaya a nasa ɓangaren dr hamdi annajjar ya yi shahada tare da wasu 'ya'yansa guda tara waɗanda suka yi shahada a hom yunus Nasir Medical Complex ya sanar da mutuwar Dr. Hamid Annajjar mahaifin yara tara da aka kashe a wani hari ta sama da aka kai kan gidansu da ke Home kimanin mako guda da ya gabata. kamar yadda wakilin gidan talabijin na aljazira hani asha'ir ya bayyana cikakken bayanin abin da ya faru ya bayyana wani labari mai raɗaɗi dr ala matar dr hamid annajar tana aiki a nasir medical complex lokacin da aka kai hari gidanta a ranar 23 ga watan mayu likitan ta karbi 'ya'yanta guda tara da aka kashe sakamakon harin da aka kai kan gidanta wanda mijinta dr hamdi ya isa wurin ne da mugun rauni tare da yaron sa ɗaya tilo da ya rage mai suna adam wanda shi ma ya samu munanan raunuka Dr. Munir Albarshi, babban daraktan ma'aikatar lafiya ta Gaza, ya ba da cikakken bayani game da wannan musifa. Yana mai cewa Dr. Ala tana da 'ya'ya guda goma waɗanda manyansu ba su wuce shekaru goma sha biyu ba. a safiyar ranar faruwar wannan bala'in ta tafi domin kai daukin gaggawa ga mutanen da suka jikata sannan bayan mintoci kaɗan sai jiragen saman yakin yahudawan sahayuniya da suka yi lugudan wuta kan gidansu ya kara da cewa ta hanyar shafin sa na dandalin x yayansu tara ne suka yi shahada yahaya rakan raslan jibiran hawa'u rifa sayidi lukman da sidira yaro ɗaya tilo da ya rage wato adam ya samu raunuka aka kuma mijinta dr hamdi wanda a halin yanzu yake cikin kulawa mai zurfi a cikin faɗaɗar hare-haren soji wakilin gidan talabijin na aljazira ya ruwaito cewa yankunan za'a da najiyar a kudancin hominus inda bala'in iyalan najiyar ya auku suna ci gaba da fuskantar wani samame ta ƙasa da ya faɗaɗa cikin 'yan sa'o'i da kwanakin da suka gabata inda aka yi ta kai hare-hare ta sama da manyan bindigogi kan wasu da dama daga cikin gidajen zama sha'ir ya bayyana cewa wannan faɗaɗa aikin na ƙasa ya zo daidai da faɗaɗa ayyukan ƙasa a yankin asibitin turai wanda ke gefen yankin alfahari da kuma gefen unguwar almanara faɗaɗa aikin ya haɗa da wasu yankuna da suke makwabtaka da su inda ake ci gaba da kai hare-hare ta ƙasa da harba bindigogi da ruguza gidaje da kuma hare-hare ta sama a cewar wakilin A asha'ir ya lura da cewa sojojin mamayar isra'ila suna ci gaba da gudanar da ayyukan faɗaɗa barnansu ta rushe-rushe da suka tsara a cikin 'yan sa'o'in da suka gabata sun rushe gidaje a karo na uku tare da tarwatsa gine-ginen mazauna ya yi nuni da cewa an kai hare-hare ta sama a yankin yammacin Hom Yunus a ci gaba da ƙoƙarin lalata kayayyakin mura rayuwa a birnin likitan tiyatar kasar birtaniya ya bayyana cewa yaran gaza suna fuskantar wahalar samun waraka daga raunukan da suka samu saboda rashin bitamin da ma'adinai wani likitan fiɗa ɗan ƙasar birtaniya a gaza ya ce yara ƙanana suna da ƙiba fiye da yaran ƙasashen yammacin turai yana mai cewa wahalhalun da suke ciki sun sanya yiwuwar warakar su daga raunuka yana jinkiri saboda rashin bitamin da ma'adinai victoria ross ta shaida wa gidan talabijin na jamus cewa asibitoci a yankin gaza da aka killace a halin yanzu ba su da koda na'urar da ake bukata don yin tiyata da take bayyana irin mummunan halin da ake ciki a Gaza. Victoria ta ce abin da ake amfani da shi a yanzu shine kayayyakin aiki na ƙarshe kuma suna fuskantar matsalolin kayan aiki. Kawai na'urar aiki guda ɗaya ne kacale rage musu kuma bai dace a gudanar da ayyuka da yawa da shi ba. ta kara da cewa akwai kuma karancin maganin kashe kwayoyin cuta lokacin da suka yi tiyata sannan likitoci suna kwantar da marasa lafiya amma babu yiwuwar gudanar da ayyuka masu yawa gaskiyan wannan lamari aikin zalunci ne tsagoransa ross ta kasance a zirin gaza a karo na uku tun bayan barkewar yakin a cewarta ross ta yi wa majinyata goma tiyata a asibitin home yunus ke kudancin zirin gaza a ranar larabar da ta gabata inda ta fara da sanyin safiya da wani yaro ɗan shekaru uku a duniya wanda kashi 45 cikin ɗari na jikinsa ya ƙone da suka haɗa da jikinsa ƙafarsa fuskarsa da kuma saman jikinsa sakamakon fashewar wani abu mai ƙarfi. ross ta ce sai kuma ta yi wa wata yarinya 'yar shekaru hudu a duniya ita rasa hannunta aiki dukkanin majinyatan sun rasa wata gaba ta jikinsu ko kuma sun samu mummunan konewa kuma rabin su ba su kai shekaru goma a duniya ba ross ta kara da cewa ba za ta iya ceto mutane da yawa kamar yadda kamar yadda za su iya asibitin turai ba amma suna ceto ɗaiɗaikun mutane shi yasa suke ci gaba da kasancewa a cikin asibitin ta kara da cewa al'ummar gaza na fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki lamarin da ke fitowa nan da nan idan aka dubi yaran da suka fi ƙananan yara a ƙasashen yammacin turai ba. ta yi nuni da cewa raunukan da suka samu da wahalar da suke fuskanta na warkewa suna da alaka da rashin vitamin da ma'adinai ta kara da cewa hakan ma yana haifar da cututtuka masu yawa yara da yawa suna hasarar hakora kuma ta lura cewa 'yar kawarta mai shekaru biyu ta rasa gashin kanta a cewar hukumar lafiya ta zirin gaza yanzu haka dukkanin asibitocin arewacin gaza ba su gudanar da aiki saboda har-haren wuce gona da iri da ake kai musu mahmud alhau mai 'ya'ya hudu na daga cikin ungun falasinawa da suka taru a wajen wani wurin dafa abinci na agaji a gaza inda suke ɗauke da kwanukan abinci domin neman abinci saboda tsananin yunwa yara ƙanana suna kuka yayin da cunkoson jama'a suke matse su mafi yawansu suna ɗauke da kwanukan abinci suna fatan samun abin da za su ci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 sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a wannan shiri na musamman a dalilin babbar sallah ko in ce sarar layya. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na rediyo Iran da Hausa TV muke isar da saƙon taya murna ga dukkan al'ummar musulman duniya. Allahumma salli wa sallim ala To kamar da muka yi muku alkawari a wannan rana mun ba ku dama ce ta isar da sakonninku na babbar sallah ga 'yan uwa da abokan arziki. Da hakan ne kuma zan koma gefe guda don kuwa tuni masu sauraron mu sun kimsa malami na farko bismillah. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Ilyasu Yakuba gawa ita su gado jihar Bauchi zan yi amfani da wannan dama na taya daukacin ma'aikatan wannan gidan rediyo na BOH Tehran kama daga Hassan Barka da sauran ma'aikatan baki da ina muku fatan alkhairi ina fatan an gudanar da bukukuwan sallah lafiya kuma zan yi amfani da wannan dama na taya daukacin al'ummar musulmi na duniya baki daya murnar gudanar da bukukuwan sallah lafiya da fatan an yi bikin sallah lafiya an kammala lafiya kuma ina addu'ar Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu na wannan rana baki daya ya kawo mana zama mai dorewa a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki Ɗaya, na gode rediyo jamhuriyar musulunci Iran mai magana Ilyasu Yakuba digawa ita su gadau jihar Bauchi. Assalamu alaikum da magana na ku ne da kullum miji Muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai dai sahu a ana likita dutse zandar. Eh, ina so mika sakon barka da sallah ga yan uwa da abokan arziki kamar su Musa harin Asaba a kashe mai sabko akwai mamman mai wanki a kwana rahama akwai Rabo mai aski a kwana rahama akwai Abdul Kapitaniya mai ruwa a kwana rahama akwai hamusu Ali a kwana rahama akwai Abdul Mumini mai aski a kwana rahama akwai Letoro mai san su baki likita dutse akwai na agwa mai faci mista Kadangare baki likita dutse akwai Alhaji Bashir mai shago baki likita dutse akwai President Zidan dan duwa shugaban yan adai sahu a nan zandar akwai isaka a dan adai sahu a nan zandar bai lamba biyu ina gaida kari roga roga wanda yake agadas akwai muhammad zakir lafun da ake yake agadas ina gaida tahir m tahir jambulo ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin dora ina gaida kowa da kowa ina ma kowa fatan alheri da fatan kowa ya sallah lafiya mai magana na ku ne da kullum miji muhammad wanda aka sani da suna miji soja mai adai da sahu a nan zandar a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mai magana aliyu nasarawa min galma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu allah baraka muhammad wa ala ali muhammad allah subhanahu ta'ala shi albarkaci ibadan mu shi albarkaci ibadan mu allah rabu subhanahu ta'ala shi karbi sadakan mu shi karbi sadakan mu allah rabu subhanahu ta'ala shi karbi tuban mu shi karbi tuban mu allah ka mun afuwa allah ka ba mu lafiya da zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum biyo ta Hausa muryoyi masu sauraron radio kuna tare na kule toro a dama garam jamhuriyar Nijar na shigo cikin shirin nan yi sakon gaishe gaishe na barka da sallah na abokaina kamar su isu madatte nushi madatte Umar Taku dukan su a dama garam jamhuriyar Nijar akwai Kadoro riga ga dan fulanin warshe tarayyar Najeriya akwai Tahir Am Tahir Jambulo Kano Najeriya akwai Musa Hadarin Asuba wanda yake a dama garam akwai Asiyan garin Kado akwai Asiyan maka ma'aikacin Sonitel ne a nan da magaram akwai Bila mai wata wanda yake a dama garam akwai abdu abdu abdu kibiya wanda yake a da magaram akwai usaini sitar kasuwar kwalliya eh, kuma ba zan manta da isuhu ba wanda yake da magaram ta kaya kuma ba zan manta da isuhu zomu ba kuma ba zan manta da abokaina wanda suke nan a da magaram kamar su rabo mai gyaran salula akwai mama mai wanki a nan kwanan rahama eh, daga karshe dai ba zan manta da kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na gumati dan kore bil magaran dawa da magaran mazamin libya ina so ku bani dama in mai kasa gaisuwa ta tabarka da sallah da yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida sanushi garin madattai iso garin madattai akwai abdo kibiya garin kadamari akwai abdu azizu firezi da magaram alhaji lawali tati shugaba da abu mai aski eh, akwai aminu ofisa abin magarin dawa da magaram a tashi lafiya mai magana na gumati dan kore da bil magarin dawa da magaram mazaunin libya Assalamu alaikum radio ta hira na ina muku fata alheri mai magana a jamhuriyar Nijar birnin Agada sun wani metawa na farko ku ba ni dama in gefe gefe barka da sallah ina gida a radio duk baki daya radio ta hira na farko ina gida shak malam lawali a birnin alit ta jamhuriyar Nijar ina gida shak Hussein a birnin alit jamhuriyar Nijar ina gaida Abdullah Malohiya a birnin Agadas ina gaida Lamindo a birnin Agadas jamhuriyar Nijar ina gaida Mamman Sani har Banda a Yamai a Nijar ina gaida Ado a Burkina ina gaida Saidu a Burkina ina gaida sakin Mahalaba na nan Agadas ina gaida Alkali na nan gara Agadas jamhuriyar Nijar to ina jinjina mu kuma duk mahalban da suke cikin Nijar duka baki da ina musu baka da sallah ina musu fata alheri mai magana mun mallawal a jamhuriyar Nijar a zauna a Gadas. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Hiran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadirin Asuba kashe mai sabko da magaram Jamhuriyar Nijar. To yana so ku bani dama na mika sakonnin gaishe gashi na barka da sallah zuwa ga yan uwa da amanan arziki kamar haka. Da farko akwai aboki na Umar Baban Yaya sabon gida da ke jihar Jigawan tarayyar Najeriya akwai Aminu Adamu Malam Madurin jihar Jigawa sannan akwai Aminu Fatakai Ringim akwai Ashiru Usman sabura Gwaram jihar Jigawa tarayyar Najeriya sannan akwai Aminu wato Kano Mai da garko akwai idris m idris damaturu akwai musa sale tandare fortescom jihar yoban tarayyar najeriya akwai wato ilyasu usain usman journalist da ke fortescom sannan akwai kadori digaga dan fulanin muwarji da ke jihar bauchin tarayyar najeriya sannan akwai shehu adamar jau akwai jibrin umar na basa france ina da ke sokoto tarayyar najeriya sannan a nan jamhuriyar nijar akwai maji soja a mai aditi sahu da ke bakin hospital national da magaram akwai letoro mai petr ko in ce mai essence a nan bakin hospital national da magaram sannan akwai yusuf madattai da magaram akwai babaye lefe babaye gambo waɗanda suke a nan jihar da magaram baki daya na gode mai magana musa hadirin asuba kashe mai sako da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na biyu na hausa barkan mu da warhaka mai magana na wuli yanzu daga jamhuriyar nijar eh, a yau zan mika sakon barka da sallah na zuwa ga dukkanin yan uwa musulmi na fadin duniya baki daya kan gudanar da wannan sallah ta layya allah ta'ala ya karba mu mana ibadun namu Allah kuma ya maimaita mana muna yi ma dukkanin musulmi da sallah musamman wannan sashen Hausa muna muku barka da sallah muna fatan kuma Allah ta'ala ya maimaita mana Allah ya nuna mana tabadin badada musamman zuwa ga manya-manyan masu sauraron wannan tashar taku akwai babanmu Alhaji Addi da yake nan ne ya mai mana mishi fatan Allah ya kara masa lafiya akwai malam Musa Hamma akwai kuma malam Abubakar Hamma akwai malam Musa musa adamu da kuma malam ali akwai malam sule shi ma a ya mai duka muna musu barka da sallah da dai sauran yan'uwa assalamu alaikum da muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger mun shigo shirin zamu mika sakonnin gaishe-gaishe na barka da sallah ga 'yan uwa da amina arziki da dukkanin musulmi na duniya maza da mata eh, da farko dai ina mika sakon barka da sallah ga abokina da ke a garin agaris alkasim da shi da iyalansa a nan da magaram akwai abokina sunusu madattai isuhu maɗattai ina mika musu sakon barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya eh, idan na koma tarayyar najeriya akwai abokina. na ahmad rima ina mika masa sakon barka da sallah da fatan yayi sallah lafiya da shi da iyalansa sannan akwai eh, iliya mai shayi da kanti a garkin daura shi ma ina mika masa sakon barka da sallah idan na dawo nan da magaram akwai abdo kibiya da ke a garin kadamari shi ma ina mika masa sakon barka da sallah sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga unguwar karamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama in meka sakon barka da sallah ta ga yan uwa musulmi na duk duniya na farko ina gaida hassan barka ina mishi barka da sallah da shi da iyalin shi aboki na alkasum yana a garas ina mishi barka da sallah husaini Sitarga kaso kwalliya ina mishi barka da sallah ibrahim mai fafoti kaso kwalliya shi ma ina mishi barka da sallah yarbe mai kanti shi ma ina mishi barka da sallah ina ma sani alhaji barka da sallah sani sangwar barka da sallah shayabu mushe ungolka da mari shi ma ina mishi barka da sallah in a koma garin santawa ina gaida mamman buniya awashe shi ma ina mishi barka da sallah sabu usa biola mai ta sahu shi ma ina mishi barka da sallah murtala mt taksimo to shi ma ina mishi barka da sallah sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga ungolka da mari ta birnin da magarin a jamhuriyar nijar salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rediyo radio BOH Hausa ta suna sunana Sanusi Madaddai da magaram jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a kowace sallah kuna ba mu damar isar da saƙonin gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki a wannan lokaci ma ba zan yi ƙasa a gwiwa ba domin kuwa zan yi amfani da wannan dama in isar da saƙon barka da sallah zuwa ga Isuhu Madaddai da magaram akwai Mansur oci Madaddai da magaram Adamu mai shago barka da sallah da fatan an sallata lahiya sai kuma barka da sallah zuwa ga Alhaji dagwale tati da ke bayan gidan madara da magaram aminu ofisa da mati dan kore bil dawa da fatan kun sallata lafiya ina mika sakon barka da sallah zuwa ga abdul aziz prezi da magaram sai kuma abdurrahman wanda ake kira da abdul kibiya da fatan kayi sallah lafiya ina mika sakon barka da sallah zuwa ga shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sai kuma ibrahim dan fulanin ya yari da fatan an sallata lahiya ba za mu manta ba da ilyas yakuba digawa jihar bauchi da fatan kai ma kayi yi sallah lafiya daga karshe jagoran shirin ciyaman shirin hassan barka da daukacin ma'aikatan boh hausa da fatan kun ta lafiya allah ya maimaita mana tabaɗin baɗaɗa sunana su madatai da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala suna sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura rediyo taron murya musulunci ina so ku bani dama aika barka da sallah ta wannan lokacin sallar layya mun da muka ga wannan lokaci Allah ka nuna mana ta baɗin ba a cikin ƙoshin lafiya kuma Allah ka rufe baɗin da farko dai Hassan barka ine maka barka da sallah eh, akwai yan cikin wannan gida duka ina wa kowa barka da sallah babba da yaro mace da namiji ina musu kowa fatan alkhairi da wannan dama zan ga da mamman Shehu Mena Garde na sunar wanda yake ramfon hawa juji a nan da magaran eh, akwai Musa mai shayi da wata na ramfon hawa juji na nan zandar akwai miji soja wanda yake nan zandar akwai ilyas agadas ne mashi barka da sallah akwai zane da alife tifuwa wanda yake midik shi ma ne mashi barka da sallah akwai isu madatte da magarin da sunusi madatte da magarin ne musu barka da sallah akwai abokina alaran matsatsawa hana shanya mai dabino a nan da magaran madatte shi ma ina masa barka da sallah ina wa kowa fatan alkhairi sunana shugaba ilami kanti da shayi garkin daura muna tare da ku sai an jima assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bh hausa a gaskiya muna jin daɗi irin damar da kuke bamu muke gaishe-gaishe to ba za mu yi wata wata ba za mu yi gaisuwar barka da sallah akwai aboki na isu maɗattai sunushi maɗattai sada sa'idu daura suleiman ɗan gamba mai atamfa tare da dj alistu shugaba raba mai aski abbalalense mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na murya koriyar musulunci na Iran da fatan kuna cikin kwanciyar lafiya. Kuna tare da mashawararun ku Isa Musa wanda aka fi sani da suna Isa zo daga nan Lazare tsakiyar babban birnin Nijar Yami. Gaishe gaishe na na sallah wannan sallah babba ta layya ina gaida duk masu sauraron murya jamhuriyar musulunci na islam da ma'aikatan murya jamhuriyar musulunci na iran da 'yan nijar da 'yan najeriya da 'yan cameroon da 'yan ghana yan kwadi duk duniya ina gaida kowa da suna na ina muku fata na alheri daga na kuma sauran ku isa musu to mu ma muna yi maka fatan alheri da kai da dukkan masu sauraron mu a can libya da ma sauran kasashen duniya kuma ina ga da kai ne ma zan ɗuga aya a shirin kafin nan ina mai sake isar da saƙon taya murna ta babbar sallah ga dukkan ma'abota wannan gidan rediyo na wacce hauta a duk inda suke yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka shi su ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. roƙon Allah nake sallah yayi komo Allah jalla na roƙa kar mai kai komo ranar sallah yau ne sallah ranar bauta ga Allah shi muka waɗoge.